tara ga watan muharram hijira manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daga 27 watan julai miladiya shekara 2023 muna rukan allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya samu yi katare wurin faɗan daidai kun sa mu yi katsari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu guce ba muna cikin karatu na littafin na alfikihul muyassar wa adillatihi min alkur'an wa sunna wallafa na malamin na sheikh sa'ad yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala karatunmu a wancan sati mu ainihin kwana kashiyar matsala da malayewa ta ke an nahayu an inshari dawallu fil masjid hani daga barin shelan abin da ya ɓace a cikin masallaci kan wannan ainihin matsalan muka kwana ta yi ji dalili dalilai daga bakin manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda baya zance bisa ga sun zuciya sai an mai wahayi daga allah subhanahu wa ta'ala da yake tabbatarwa cewa idan kun ga wani yazo yana shelan wani abin sa da ya bace a masallaci ku ce kada Allah ya sa ka ga abin wannan shine abin da muka kwana a kaiwa za mu ci gaba da karatu har yau kan matsala wanda ke gaba shine karahiyatul bai'i washara karahiyatul bai'i washira wa inshadi shi'r fil masjid kama ko kin ayi sai da sayarwa a cikin masallaci kin ciniki sai da saidawa a cikin masallaci nawa wa sha da shi'ir fil nan da ainihin rere waƙe a cikin masallaci wayana ababen an hana a yi su a cikin masallaci gaba ɗaya kamar yadda za mu ji mutu cikin masallaci yana ainihin ciniki an hana wannan matsayin ba a ciniki a cikin masallaci ba a sai da kaya ba a sai ba a saidawa a cikin masallaci haka ne an ƙi mutum ya zo yana rere waƙe a cikin masallaci ya ce wannan ana shiri ne ba laifi ba wani rufin waƙa a kawo ana kiɗi ana busa ana sauransu ba a'a kawai rere waƙe ma a cikin masallaci shine abin da malam ya kawo a kan wannan matsalan cewa an kyamaci masallaci zama wurin da yake za a rere waƙe ko abin da aka fi sani da suna abiyat a zo ana rere su a cikin masallaci an ƙi wannan matsayin gaba ɗaya an amurbin sha'ib an samo daga amurbin sha'ib an abihi an jaddihi daga mahaifinsa shi amurbin sha'ib ya ji shi ma mahaifi ya ji daga kakan shi ne an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne aka ji wannan zance annahu naha an tanashidil ash'ari fil masjid ya hana ainihin rere waƙe a cikin masallaci sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana masallaci ya zama wuri da zo ana rere waƙe a ciki du'anil bai'i wa shira fi haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da saidawa a cikin masallaci cinikayya gaba ɗaya manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi su a cikin masallaci gaba ɗaya وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة kuma samu mutane sun yi halka halka an zo an zauna da'ira da'ira haka ko mini za a zauna ana yi kafin sallan juma'a an hana ranar juma'a ba ranar za a zo a yi wani halka wani da'ira wani sekil haka a cikin masallaci ko me ake yi kafin sallan juma'a ranar juma'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya hana wa'annan ababen gaba ɗaya wannan hadisi hadisi ne hassan an duba sahih sunan tirmizi na allamatul albani ya fitar da hadisi nan kan hadisi na 265 kultu malam ya ce waye wanda ke wannan zancen a sheikh sa'ad Yusuf abu الشيخ سعد ta'ala mai shi ne wanda ya rubuta littafin ya ce kultu na ce wa shi'irul manhiyu anhu. waƙe wanda aka hana a yi su a cikin masallaci shine huwa shi'irul mazmum ne waƙe wanda ake aibanta allazi da'u ila hiyajin fitina ko hiyaji fitina waƙe wanda ke kira zuwa ga hassasa fitina ire-iren wa'annan waƙen an hana a yi su a cikin masallaci saboda zai sababa. aukuwan fitina tsakanin al'umma au ila madhi zalimin wa nahwi zalik ko waƙe za a zo a shirya ana rerewa ta inda za a rinka yabon azzalimi an san wani ga azza ya ce babu wani mutumin kirki irinka tunda Allah ya yi halittar sama da ƙasa ba mu taɓa ganin mutum mai alkhairi kamar wani ba kuma an san mutum shine mafi sharrin mutumi ma a gari amma sai a zo ana rere waka ana yaba mai saboda yana da dukiya ko yana da wani matsayi na sarauta ko wani girma to idan an zo ana yin wannan tabbas wake ne wanda yake an hana a yi su a cikin masallaci kamar yadda malam yake ainihin faɗa yace amma shi'ir alladhi yad'u ila makarim al-akhlaq amma wake wanda ke kira zuwa ga tabi'un kwarai tabi'u na kwarai wake ne wanda mutum na ji yana iya taimaka ma wurin sake halayyarsa ya koma ga halayya na kwarai wa nusratul islam sanan da wake wanda ke taimakawa wurin ainihin ƙara samun nasara ga addini na musulunci kinin waƙe wanda ke ƙara haskaka musulunci fala ba bihi babu laifi idan an yi irin wannan kuda cikin masallaci ne faƙar kyana hassan mun thabit hakika hassan mun thabit wanda ke sha'irar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shiru shi'ir fi masjidin nabawi yana rere waƙe a cikin masallaci na annabi muhammad Sallallahu alaihi عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم yin wannan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mai addu'a yana cewa Allahumma ayyiduhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa shi da tsarkakakken ruhi domin yana wake ne na taimakawa ga musulunci wurin raddi ga mushrikai makiya addini wannan abinda muka yi bayani a kai na farko shine ba wake da ake an hada da alat na ainihin kiɗi da busa da jita da saura ba wannan waƙen ake nufi ba kawai mutum ya rere waƙe ta ina zai shirya magana yana yi to wannan ne ake magana kai kan an hana a yi shi masallaci idan ya kasance za a zo ana yabawa wani azzalimi ne ko ana faɗin wani abin da ke ba gaskiya ba game da wani mutumi ko kuwa za a yi magana wanda ke zai iya sabba fitina amma abin da yake taimako ga addinin Allah babu laifi da haka ne hassan bin thabit yakan tsaya a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu yana rere waƙe ta inda yake raddi ga mashirkai annabi muhammad sallallahu sai yana mai kuma addu'a cewa allahumma ayyiduhu bi ruhil kudus ya allah ka karfafe shi da tsarkakakken ruhi ka ƙara mai karfi da taimako bin ruhil kudus da tsarkakakken ruhi shi wannan addu'a na annabi sallallahu ya tabbata a cikin ruwaya na Imam bukhari da Imam Muslim da haka bisa ga wannan zamu fahimci waka wanda aka hana a yi cikin masallaci shine waka wanda yake lafuzza da ke ciki na farko ba gaskiya ba ne ko kuwa lafuzza ne ke yana sababa fitina ko kuwa yabon wani wanda yake ba abin yabo ba ko kuwa aibantan wanda ba abin aibanta ne ba ta wayannan duka ba a yi su a cikin masallaci amma mutum ya shirya magana wanda yake ƙara ƙarfafawa ne ga addinin musulunci ko taimakawa ne ga musulunci wannan babu laifi irin wannan ne aka samu hassan mun sabit yana yi kuma na salasa na mai wannan addu'a cewa allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya allah ka karfafe shi da ainihin tsarkakakken ruhi amma lamari na ciniki sai da saidawa a cikin masallaci shi ta kowane huska an hana masallaci ba wurin kasuwa bane gana da abin da waye ka nemi wurin kasuwancinka a ba a da masallaci wurin kasuwanci kamar yadda wasu suka ɗauka da ainihin sabon salo ta inda ake za ce mun zo mu yi nasiha ne shi mai shi ya ɗan yi wani kalma minti uku zuwa hudu shi ce ina da magani ta wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne domin ka zo ina da magani mai kaman kaza da kaza da kaza amma ku haɗa ne bakin kufa masallaci mu saida ka saida maganin cikin masallaci domin masallaci kai amfani da shi wasila a wurin nuna wannan abin kuma hana a yi wannan a cikin shari'a na musulunci da aka sai a kiyaye ba a kasuwanci a cikin masallaci akwai ingantaccen hadisi da anasa ke cewa wanda ya zo yake kasuwanci a masallaci ku ce kada Allah ya sa riba cikin cinikinka kada Allah ya sa riba a cikin wannan cinikin gaba ɗin haka sai a kula a kiyaye sai abin da ke gaba an nahayo an raf'i sauti fihi hani daga barin ta da murya a cikin masallaci an nahayo an raf'i sauti fihi hani daga barin ta da murya ana hihu ana kuwa ana kuwace kuwace ana gadaddami a cikin masallaci an hana ana ta da murya a cikin masallaci yahrumu raf'u sauti fil masjid haramun ne mutum ya tada muryar sana hihu a cikin masallaci wanda yake ala wajihin yushawishu ala almusallina wadh-dhakirin idan mutum na tada murya yana hihu wanda wannan kuwansa yana iya rikitar da masallata mutum na sallah saboda kuwan da kake mai shi ma bai samun natsuwa koko wanda cikin masallaci yana ainihin zikirinsa yana laziminsa yana kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala kai kana cikin masallaci kana hihu wannan kuwan kan har ya kai ga shagaltar da mishi har rikitar da mishi to wani abin da za ka yi wannan kuwan ya haramta gaba daya walau bi qira'atul qur'an kai ko da karatun qur'ani zaka da murya kana yi yayin da mutane ke sallah kana da murya wani ka da murya kana karatu wallahi bai isa mu natsuwan karanta fatiha shi ya fara da kana ya wa na na kai ma sai ga ya rikice to ko da karatun Kur'ani ne da ta da murya yayin da mutane ke cikin masallaci suna sallah wannan bai dace ba wa yustatna min zalik da ake kebancewa daga cikin awaban da aka hana wanda shi wannan ba a hana ba ko ana iya yin shine khutbatul juma'a khutba na juma'a ranar juma'a liman na hutuba ko da kana zikiri ne ko kana sallah ne wannan zai yi hutubansa kuma zai tada murya ya yi hutuba babu laifi muna fahimta abin da aka keɓance daga cikin wannan shine hutuba na juma'a na farko wal azan san da kiran sallah wannan ne yana lazimin sa a cikin masallaci ko yana karatun alkur'ani ko yana sallah lokacin kiran sallah ya kai za a tada murya a yi kiran sallah babu laifi wal iqama haka ne tada iqama babu laifi wa durusul ilmi sanin da karatuttuka na ilimi irin wannan zama da muka yi na karatu ana karatu sai wani ya shigo yana sallah ba cewa tunda masallaci ne a bar karatun yayi sallah wannan za a ci gaba da karatun ne babu laifi saboda amfani da wayannan ababa da aka ambato duka suke ba al'umma ya fi fa'i da girman mutum guda ya tsaya yana sallah ake ga za a rikitar da shi gaba daya amma kai wani abu daban mutum yana hiwu yana tada murya a cikin masallaci wannan abu ne wanda yake an hana gaba ɗaya amma wannan istisna ko wannan bayani da muka ji gaba za mu ga dalili kashi ne hadisi na abu sa'id an abi sa'idin al-khudri daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kare da gari shi qala shi yace itakafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya itikaf a cikin masallaci kina cikin masallacin sa masjidin nabawi sharif ya yi itikafi a masallacinsa na madina fasami ahun ya ji na bilkira sai ji mutane sun tada murya suna karatun alkur'ani fa kashe fasituru sai ya kwaɓe labule da yake ciki yana cikin himansa sai ja wannan labulin wa ƙawar sai ce ala ku saulara inna kullakun munajin rabba lalle ne ko wanda daga cikinku ganawa yake da ubangijinku inna kullakun munajin rabba lalle dukanku kuna ganawa ne da ubangijinku fala ba yuziyanna ba ba na kada sashinku su cutar da sashi kowa na ganawa da ubangiji ne da haka kada ka yi abin da zai zama cutarwa ga wani kowa kenan kowa ya kashe ainihin muryansa ya sassauta a wurin tada murya don kada wani ya shagaltar da wani kada wani ya cutar da wani wala duk ba'dukum ala ba'din fil qira'a kada sashin ku zuta da murya a kan sashi a wurin karatun alqur'ani idan kowa ya da muryan shi kasa yi karatu kada ka tada muryanka kana karatu ta inda kai karatun ka kai bar kowa ma ba zai iya yi ba wannan karatu ma sai ya rikice saboda kai kana karatu kada ku yi hakan ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kada wani ya shagaltar da wani a cikin karatu ya ce wala ya rufa ala ba'din fil kada sashin ku su tada murya akan sashi a wurin karatu A qala fi sala ya ce kada sashi su tada murya a kan sashi a cikin sallah kenan kana sallah yanzu an shigo ana sallah kowa na sallah shi na fila ne bayan farilla ko kafin farilla kada ka tada muryanka kana kabarbari da karfi a'a ka yi kabbara daidai iya abinda kai za ka ji yadda kanka wannan wani na kusa da kai ba kusa yake sosai ba zai ji ba wannan shine abin da ake bukata kada wani ya tada muryar shi gaba ɗayan ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi ya inganta ni ba sai na bi dawud na allamatul albani za a samu wannan hadisi na 183 da haka sai a kula a kiyaye wannan matsayin gaba ɗaya sai abin da ke gaba an nahayu an hadithi duniya fil masjid hani daga bari fira irin fira na abin da ya shafi lamarin duniya a cikin masallaci firan duniyanci a cikin masallaci hani daga barin fira na duniyanci a cikin masallaci fira ana iya fira cikin masallaci amma ba fira na duniyanci wanda babu abinda ma yake zai taimaka wa mutum cikin rayuwarsa ya ci gaba dai kawai irin fira irin gadaddame na ball sai wani yi kaza shi aka yi kaza sai kaza da kaza iri irin wayannan hira an hana ana yi su a cikin masallaci gaba daya an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara da gare shi shine yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce sayakunu fi akhir zamani qaumun wasu mutane za su kasance a ƙarshen zamani a ƙarshen zamani za a samu wasu mutane da za su kasance ya jilisuna fil masajid halkan halka za su rinka zama a cikin masallaci halka halka sai ga wani mutane biyar shida an ainihin gurupu a can wayannan kuma sun tattara a nan an yi da'ira da'ira a cikin masallaci kowa da nashi partners da team wanda yake ciki ana cikin masallaci halka halka ja annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce imamuhumud duniya kawai jagoransu duniya kenan bukin zuciyansu duniya babu wani abin da suka sa gaba suna tattaunawa face duniya kenan imamuhum duniya a cikin ruwa ya ce harisun fi masajidin fi amurin duniya firansu a cikin masallaci kan lamarin duniya ne kawai idan sun zana masallaci suna fira batun duniyanci ne imamuhum duniya manansa harisun fil masajid fi amurin duniya firansu a cikin masallaci kawai ya kunshi lamari ne na duniya ba ruwansu da lahira kawai abin duniya in sun zo masallaci shine suke tattaunawa fala tujalisu annabi ce, idan haka ya faru kada ku zauna tare da wayannan mutanen babu alkhairi tare da su fala tujalisuhum kada ku ku zauna tare da su da akwai alkhairi ba za a hana mu zama da su ba kinan wannan zaman babu alkhairi a ciki da haka kake wa mutane kada ku zauna da su fala tujalisuhum kada ku rinka zama da su fa innahu laysa lillahi fi haja domin Allah baya bukatun komai a wurin wayannan mutanen Allah bai sun komansu? su kai da ka da wayanda Allah bai bukatun komansu? a'a dan haka suka kare kanka inda aka ga mutane an zo an masallaci shi firan duniya ba da kai za a yi wannan banja annabi Muhammad sallallahu wannan zai faru ne a ƙarshen zamani wanda zamani magana daga cikin ƙarshen zamani kamar yadda alamomi suka tabbatar cewa zamaninmu na kusa da ƙarshen zamani domin a shiratu sa'a a tsogora duka sun bayyana ƙananan alamomin tashin kiyama babu wanda ya saurabe bai bayyana ba abinda ya saura mana su ne manya-manyan alamomin tashin kiyama guda goma da za su zo wani na bin wani su ne suka saura kawai don haka ana batun ƙarshen duniya zamaninmu nan na ciki Da haka ga mutane an maida masallaci wurin fira na duniyanci kai ba ka ciki ko ba ka zama tare da wayannan mutanen bisa ga wannan hani da ya fito bakin manzon tsira annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi hadisi ne hasan wanda imamu tabarani ya ruwaito allamatul albani ya ce hadisi ne hasan a cikin takhariji ne na ahadis islahil masajid kan shafi na ɗari da sha shida. za a ga bayani da allamatul albani ya yi na tabbatarwa kan wannan hadisin ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kultu malami littafi sa'ad yusuf abu aziz ya ce kultu na ce wala yakfa kuma wannan bai buya ba an na haditha haula ila yakhlu min ghaiba wa namima cewa fira na wayannan mutane tunda fira ne na duniya ba zai hofintu daga barin yi da mutane alghiba yi da mutane cin naman mutane wan mima ko wa mima da kai kawo tsakanin mutane gulma kina da samun mutane ne imma ya zama suna cin bayan juna ko ku ana gulma a ɗauko wani magana a kawo don a haɗa faɗa a ɗauki na wannan a ba wannan a ɗauko na wancan wurin a kawo nan wannan magana ba za ka samu magana wa'annan mutane ya hufinci daga barin wa'annan ababen ba imma ya zama ana yi da mutane ko kuwa ana gulma ne a cikin masallaci wa hamzin wa lamz haka ne ba zai wufi daga barin nuni da zunde ba wani ya wuce shiga an tare kai shekuru wa wani sha'ayi dariya to ire ire wayannan mutane haka ake samun firansu kawai dai a samu kuskure ko wani laifi tare da wani amai dariya kaga magana na wayannan mutane ba zai wufinci daga barin wayannan ba lida kana hadisu muwabalan alayhim da haka ne firansu ke zama wa laifi zunubi a kansu kana fira in baka yi da kowa ba baka yi gulma ba baka yi zunde ko nuni ga wani ka faɗi abin da bai dace ba ba cewa ga alifinka kamar da aka ce aka aibanta zama tare su kenan zaman sun za a samu ɗaya daga cikin wayannan awa da aka ambata ba zai ainihin hufintu daga barin maganan su gaba ɗaya ba amma idan halal hadisu min al-ma'asi amma idan ya zama firar za a yi ya hufintu daga barin sa'o fira ne ba sa'o ko kaɗan ciki fira ne za a yi wanda ba wani abu da yake na sabo a ciki ko kaɗan kana mubahan wannan mubaha ne an ce mubah kina abu ne wanda mutum ya yi ba a cewa ga halalin shi ba kuma cewa ga laifin shi in mutum ya yi fira cikin masallaci da ba sabo a ciki ba a cewa ga laifi ba a cewa kuma ga lada wannan firan ya zama mubaha ana iya yi faqad rawa musulmin fi sahihi hakika imam musulmi ya rutu zance a cikin sahihinsa an jabir bin samura qala daga jabir bin samura Allah ya kara yadda gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi ya kuma yakumu min musallat min musallahu alladhi salla fihi subh annas sallallahu inda ya zauna yi sallan asuba idan ya gama sallan asuba baya tashi a wannan bugirin saura yake zaune a inda ya zauna ya yi sallan asuba hatta ta tulo a shams har rana ta hudu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallan asuba inda ya zauna yayi sallam baya tashi a wannan bugirin hatta tatlu ash-shams sai in rana ta hudu fa idha tala'at ash-shams qama in rana ta hudu sai ya tashi yana saura zaune wannan wurin yana zikiri har rana ta hudu idan rana ta hudu sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam qala jabir bin samra yace wa kanu yatahaddathun kuma sun kasance suna fira sahabbai ke na waɗanda ke masallaci idan mutum ya yi nashi lazimi ya kare sai ga an fara fira suna fira kuma nan sallasala na cikin masallaci ya ta haddasu na ya'ani ashabin nabi sallasalam ya nufin sahabba annabi sallasalam fa ya huzu na fi amril jahiliya sukan ɗauko fira bisa ga abin da ya shafi lamari na jahiliya kafin musulunci wani irin tabi'u da ake ciki sai a ce oh a yi lokaci kaza sai aka yi kaza sai a yi dariya ko wani abin da yake mashirka sun fitini al'umma a kai sai a tuna a ce a rana kaza daga makka da aka yi kaza shi aka yi wa wani kaza shi kuma yana zaune sai a yi dariya kawai suna fira ka abin da shafi lamari na jahiliya fayar hakun idan sun ɗauko fira sai ga suna dariya waya tabassamu shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ga yana murmushi su da ke hiran suna dariya shi kuma da ke zaune yake lazumin sa in sun ɗauko wani firen ya ji shi ya murmushi kaga da sun aikata abin da yake an hana da ba zai yi murmushi ba annan salasa idan kana sabon Allah hushi yake yi har ka ga hushin ya bayyana a huskansa amma ga ana abu yana murmushi to wannan abu ne wanda yake annan sallallahu alaihi ya yi din wannan abin cewa babu laifi muna fahimta da kan fira ne da yake bai shafi sabon Allah ba fala ba sabihi domin an yi a gaban annan sallallahu a yi dariya yi murmushi sai gashi kuma ya hana wani firan kenan firan da ya hana akwai abin da ke cikin wannan firan wanda bai dace ba da haka ya hana da haka kowane fira za a yi shi a dubi wani irin fira za a yi shi a masallaci ta inda ba a shiga inda bai kamata a shiga ba ta inda ba a sabon Allah a ciki sai a kula da wannan matsayin gaba daya allahu ta'ala alam sai abin da ke gaba ittikhazu sutura wa tahdhiru min al-mururi bayna yaday musalli rikon sutura sutura shine abinda mutum zai nemi ya ajiye gabansa saboda zama mai shamaki daga barin masu wucewa a gaban mai sallah akwai bukatan duk wanda zai sallah ya riki sutura ba ka zo kawai ka tsaya ko ina cikin masallaci kawai kana sallah wannan bai dace ba ka dubi ina za ka tsaya ka nemi wani abin da zama ma sutura kana tsaye bayan wannan abin dan uwan zai wuce ya bi ta bayan wani abin kai bi tsakaninka da wannan abin shi ne abin da aka ce masu sutura to akwai bukatan a riki sutura a wurin sallah idan mutum zai yi sallah mutum ya riki sutura a wurin sallah sa'annan wata hadiru min al da bayan musalli da tsoratarwa daga barin bin gaban mai sallah mutum na sallah ka zo tsaltsal ka wuce gaban shi <laughs> abu ne wanda yake akwai hatsari hatsari ko mai girma tattare da wannan abin da haka malam ya haɗa wayannan ababa duniya a cikin babi ɗaya kai da zaka yi sallah ka riki sutura domin sunna ne zaka yi sallah ka riki sutura kai kuma da ke wucewa kada ka bi gaban mai sallah muna fahimta dan a gane domin mutanen mu da yawa wasu suna bi gaban ka in ka tare mai ga yana so zama fitina wani ya kamar dan me zaka tare ni mutane ka kana sallah ka ga babban mutum kawai ka ga tashi yana bi gaban mutane suna sallah wannan abu ne wanda yake bai dace ba akwai abu wanda yake na hatsari mai girma kamar da zamu ji shi cikin wannan babin rawa abu dawud bi sanadin sahihin imam abu dawud ya rawaito zance da sanadi wanda yake ya inganta abu dawud ya rawaito bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce an sahal ibn abi haythama daga sahal dan abi haythama qala shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan salla dukkan ila suturatin idan ɗayan na salla zuwa ga sutura yana salla zuwa ga wani abin da yake shamaki tsakanin shi da masu wucewa falyadnu mina ya kusanci wannan suturan falyadnu mina kada ka bari kafa da ke tsakanin kai da suturan yayi yawa ka bari suturan na kusa da kai daidai inda in kai sujada tsakanin kai da suturan ba zai wuce faɗi inda akuya kura ba zai wuce ba muna fahimta ka kusa kusanci kuma zuwa ga suturanka idan kana sallah ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce la ya taɓa shaitana alaihi salata kai bar shi ɗaya ya yanke mai ko ya gunta mai sallansa kada ya bar shi ɗani ya yanke mai sallah saboda wucewa da ake gaban masu sallah akwai wa'inda sun wuce gaban ka kana sallah sallan ka ya ɓata kamar yadda mun ji bayanansu da dama da haka kusa da suturanka kada ka bar ɗani ya yanke maka sallanka bisa ga wannan kaji wasu masallatayya an yi wasu ɗan wasu ainihin ababa da yake tsayayyuwa haka kaɗan an aji masallacin za ka yi sallah ya zama masu sutura to ka zo masallacin nan ba mu yi wani ba tukunna yana ga cikin abin da yake akwai niyan za a yi ababa wanda yake za a ajiye masallacin mutum zai nafila ka ɗauko ka ajiye ka dan mutum zai wuce kai bi gaban ka. ta ma kafin wannan akwai istuwa na cikin masaracin ga filas in za ka yi na fila ka ji ka tsaya bayan fila bayan fila ko ka zo sauran farko inda ba hanyar wucewa ba ne amma kawai mutum zai tsaya bakin kofa shi ma rashin fikihu ke kawo wannan ko ya zo ka gaga gimshiki nan sai bari shi kuma tsaya haka ba kai ka bar sunna muna fahimta kai kuma da ke wuce wanka wuce gaba ji kai ma ka ɗauko makanka bala'i kamar da za mu ji shi da ka nemi suturan ka kusa kuma da suturan ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada ka bar shi ya yanke ma sallanka wa qala yahya ibn abi kathir yahya ibn abi kathir yace ra'aytu anas ibn malik ra'aytu anas ibn malik radiyallahu anhu dakhala al-masjid al-harama naga anas ibn malik Allah ya kare yadda gare shi ya shiga masallacin na harami haramul makki kenan harami na makka farakkaza shay'an sai ya tsayar da wani abu wannan abin da ya tsayar da shi zai zama mai sutura au hayya a shay'an ko kuwa ya yi tanadin wani abu ne da ya ajiye gabansa wanda yi salli ilaihi yana salla zuwa ga wannan yana fuskantar wani abin yana salla abin na gaban shi ya zo mai shamaki ko da wani ya tashi wucewa zai bi ta bayan wani abin bai cutar da shi a cikin sallansa muna fahimta wannan shi ma na gwada anas bin malik yana ainihin kamantawa ne kan abin da ya ji daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa duba wannan hadisi ne sahihi wanda ibn sa'ad shine ya ruwaito ya inganta Na amuwa ya lil musalli kuma ya dace ga mai sallah an yadfa man a al-mururu ya daihe idan wannan so wuce gaban shi ya tare ne shi kai ba shi hanya kana sallah zai wuce ka tare shi kowaye wannan ya dace ga mai sallah idan mutum zai bi ka tare shi ka bar ya wuce kama ta kaddama fi sifatu sala wanda ya gabata baya yayin makaicin babi na sifatu sala kana sallah wanda zai wuce gaban ka ya dace ka tare shi wa kad haddara al-islam min al-murur bayna yaday al-musalli addinin musulunci kansa ya tsoratar wucewa gaban mai sallah mutum na sallah ka zo kana bi gaban shi addini mu na musulunci shi da ya tsoratar da al'umma daga barin wannan faƙawar sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alaihi mai wucewa gaban mai salla da ya san irin laifin da ke kansa mutum na salla ka zo kana bi gaban shi kai ke sun sauri ka tashi ka wuce wani ka tare shi ma shi ya wuce wani ya buge hannunka ma kawai ya wuce to kai da ke wucewa daidai ke an tare ka ko ba a tare ka ba da ka san irin laifin da ke kankan kanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sashi la kana an yaki fa arba'ina khairul lahu min an yamurra bayna yadayhi da ya kasance ya tsaya arba'in shine mafi alkhairi ga wannan mutumin fiye ga wucewa gaban mai sallah da mai shi ya sa abin da jikin shi da laifi da ya tsaya arba'in da ya fi mai fiye ga wucewa a gaban mai sallah قال ابو النصر ابو النصر wanda yake ɗaya daga cikin ruwatul hadith ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin yace la adri ni dai fa ban sani ba qala 40 yawman 40 da yace na ya kwana 40 ne aw shahran ko wata 40 ne aw sanatan ko shekara 40 ne ban sani ba ko waye to wane ne zaka ga kace yana da sauki kai amma fidda kwana 40 a ce awa 40 da sauki ko a ce minti 40 40 minutes mun gani to da ma 40 minutes ne ka tsaya wallahi ya fi ma shi wanda ya roto hadisin bai batun minti ba kwana 40 ne ko wata 40 ne ko shekara 40 ne bai sani ba kowanne ciki ne amma dai 40 ya ce muna fa kenan lissafin su masu lissafa kwana 40 a lokacin ko wata 40 ko shekara 40 ɗaya ukun gani shi bai sani ba wanne ciki a nan alaihi ya faɗa amma da ka san irin laifin da ke kanka yayin da kake bin gaban mai sallah da ka tsaya kwana shi ne mafi karanci ko wallahi fi ma alkhairi ka tsaya wata guda da kwana goma kana tsaye in mai ne sallan wata guda da kwana goma kenan fi ma alkhairi wannan na nuna irin bala'i da girman laifin wanda ke bi gaban mai sallah da ka sai a sa hankali kun ga masallacin nan tabarmin nan ba su yi su zama sutura ba domin da yawa suna ga kana tsaye can tsawo na biyu shi wani ya zagayo gaban mun na farko shi wuce wannan ba sutura ba ne hadisi da ya zo cewa ka yi sutura in baka samu kawai ko da layi za ka yi da hannunka bai inganta ba ingantacce nan ce a nasala ce idan mutum na sallah sai ya riki sutura wanda tsawon wannan sutura ya kai kamar kujera da ake iriya bayan rakumi a zauna a kai kamar da abin da yake tsawon kujeran mata da suke zama kai suna aiki gida irin wannan kujeran in abin tsawon shi ya kai haka ne yana gaban ka to duwan abin da bi gaban shi bai cutar da kai amma abin da ke kwanci kasa kuma fa ba sutura ba ne tabar ma bai zama ba sutura shi dai an nade tabar man yadda ke da girman ga an kwantar shi yana zama ba sutura domin yana da tsawo daga kasa da haka nasa da ce ko da baka da komai kana da wuka a hannun kafa wukan kasa ne tsaya yana tsaye ba yana kwanci ba ya zama daidai inda kake sujadan ka wurin ka kafa wuka hewa koma baya ya zama masu sutura amma tabar ma ko da tabar ma goma ne ba zai zama masu sutura ba bawa Allah mai albarka fata muna fahimtar karatun don haka ya kata a kula da wannan matsayin sosai ka yi haƙuri a gama sallah ka wuce ko ka bi baya ka wuce amma kawai ka tashi kana bin gaban mutane suna sallah da ka san irin laifin da ke kankan ji annabi muhammad sanatu da ka saya arba'in ya fi ma alkhairi fiye ga wucewa ka tsaya kai kuma mai sallan ka riki sutura ka kowa an ba shi abin da ya kamata yi ka nemi sutura ka tsare kanka kai kuma mai wucewa kada ka wuce gaban mai sallah muna fahimta haka mu kiyaye mu taimaka a yada sunna wani yau ci a malam tsaya yana sallah kaga bar ma mai shi ya kai ku taimaka masallacin sunna ne ya kamata a rayar da sunna a ciki ko lokaci a yi kokari ana kiyayewa akwai su ba su yadda to ba mu ba mu yadda a shi ma mu ce a kai ba mu yadda kai ma kai ba daidai ba muna fahimta dole a koyar da jama'a addini bayan an yi karatun a tabbaka kuma a yi shi practical mutum ya gani ga yadda ake yi ba a bi gaban mutum yana sallah in za ka yi fila ka zo sahun farko ko ka tsaya bayan gimciki a bar wannan ya zamo aikinmu amma ka shigo masallaci kawai ba wai ga wurare kai ka tsaya kai sallah da sutura shi ka tsaya ko ina shi ma wannan rashin karatu ne daga da mu fahimci wannan matsayin gaba ɗaya kai da zaka yi sallah ka riki sutura kai kuma ka bi gaban mai sallah ko wannan ba shi masallaci kawai ba ko ina mutum ke sallah ba a bi gaban sa tambihi ga wannan fadakarwa wannan fadakarwa qala al-shaykh al-albani malamin na shaykh nasiruddin al'albani allah ya masa rahama da jin kai ya ce wa hadisu sutura hadisai da ke magana kan batun sutura la taktasu bi masjidin duna masjid ba su keɓanta ga wani masallaci ban da wani masallaci ba ba cewa wannan babban masallaci ne da haka ba shaida sutura ba ko ya girma masallaci hadisan ba su keɓanta ga wani masallaci ban da wani ba wala bi makanin duna makan haka ne masu kibanta da wani bugire ban da wani daga ce na ai ba masallaci bane ko da a cikin ɗakin ka ne wani ke sallah baka bi gaban sa muna fahimta a cikin ku ne wani ke sallah baka bi gaban shi kai da zaka sallan karki sutura kai da kwanda zaka wuce kuma kaka bi gaban mai shin gaba daya hadisan suna magana ne a ko ina a duniya fa hiya tashmilul masjidil haram wal masjidin nabawi wa wa'annan hadisan sun kunshi masallaci na haramin makka da harami na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam mai yi ana batun manyan masallaci ai ba ka barin wa'annan masallatai yanka ambaci wani masallaci masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaukar mutane wurin 1 miliyon suna sallah lokaci guda za akwai jama'a sosai miliyon ɗaya haramin maka na ɗaukar mutane wurin miliyon uku balma ana aiki da an ƙare zai ɗauki mutane kamar miliyon bakwai lokaci guda ta ce akwai jama'a kwarai akwai jama'a in kallo na jama'a za ka yi iyakan kallon ka kenan me ake yi a yi taron jama'a da yawa wasan kwallon kafa ko shekaru an ce stadium da ya fi kowane football stadium a duniya girma yana ɗauka mutane 150,000 150,000 bai kai mutane indonesia kawai da ke zuwa aikin hajji ba ƙasa guda indonesia kawai indonesia shekaran ga mutane 221,000 suka zo hajji indonesia kawai muna fahimta ai stadium da ya fi kowane stadium girma bai ɗauki mutanen ƙasa guda amma duka duniya an tattara najeriya mutane wurin 100,000 suka je suka yi aikin haji muna fahimta haka ne ka ji ƙasa pakistan suna nan ga su bangladesh ga su india ga su wane ne ƙasashen da ke zuwa da jama'a dewa kowa an zo an haɗu kuma ana tara wuri guda cikin masallaci na harami muna fahimta da haka jama'a da ke da yawa wurin ba zai hana a ce ka a riki sutura ba muna fahimta wannan shine abin da Allamatul Albani yake jan hankalin mutane akai ka ce batun suturan nan saboda masallacin haramin Makka da Masjidin Nabawi Sharif na Madina saboda girman su wannan ba shi an yi sutura ba Ya ce su wayannan a guda biyu harisan sun kunshe su kuma min babi aula kan ma babi na mafi cancanta su zo fi cancanta ma a kula la'anna hadhihi al-ahadith inma qalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi domin wayannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin shi ya faɗa da kan kace wannan masallacin ba shi ciki da wani dalili domin wannan masallacin ne ya zauna ya yi wannan bayani ya yi wannan karatun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kuna ku masallaci an ci a masallacin mu gana ahli sunna zango yana da girma ka tambaya mutane nawa yake duka wannan masallaci mutane nawa zai duki wannan masallaci mai kasan ga mutane ita hannu da kyawa ta ma sun shiga ba inda kasan gane kawai muna fahimta ai so masallaci da ke duka mutane 1 million an ce a yi sutura balle wannan ka ce masallacin na da girma da jama'a ba a yi a yi sutura kowane masallaci na ciki ya kamata a kula wannan zance na allamatul albani ya kawo a cikin littafin sa hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam shafi na 23 za a ga wannan kultu malami littafi sa'ad yusuf abu azizi ya ce lakin yurakhisu bil murur fi halid darura wa ana rangumi kan wucewa gaban mai sallah idan akwai darura idan akwai darura qala al-allamatu qasimi allama al-qasimi Allah ya masa rahma yace al-mururu bayna yaday al-musalli haramun bi gaban masu sallah haramun ne mutum na sallah ka bi gaban shi ko da bai riki sutura ba haramun ne ka ce ai ni ba ruwa na an ce ya riki sutura ce me yasa shi ma bai riki sutura ba ko da ba suturan ka bi gaban shi haramun ne illa fi mas'alatain shi a cikin matsaloli guda biyu ihdahuma ɗayansu almururu bai ne da musalli lissaddil furja ka zo masallaci ana salla sai ka ga wani kafa a gaba ba a toshe ba ka bi gaban wasu masu sallan ka je ka toshe wani babu lafi dama mun ji idan akwai limami shi liman na zama sutura ma kowa ko da wani ya bi gaban yan baya ba komai ba ne kaga na farko kenan ya kawo kaga ka shiga masallaci nan an yi sau sau farko bai cika ba amma ba kana can bakin kofa shi ka biyo gaban yan layin na haka kai kusa da kofan can sannan ka samu ka shiga inda zaka cika sauran babu laifi a shiga domin a toshe wannan kafan babu laifi allati fi saffin awwal wanda ke cikin sau na farko litaksir min as thani saboda yan sau farko na biyu su ne ba su cika abin da ya kamata domin an zo masallaci ana cika na farko ne sannan na biyu shi aka sahun farko bai cika shi aka ka gina wani sahu kuma to gabansu bi gaban su ka cika wannan sahun babu laifi mun fahimci wannan ya ce a athaniya na biyu ma iza dahaman nas idan an samu an yi cunkoso akwai zahma an yawa ba iya kunturo mutane bayan da za ka yi kai kana tsaye kai ma ana turo ku ne daga baya saboda yawan jama'a kuma wannan wanda ya je masallatai na haramin maki ko haramin nabawi ya ga irin wannan yana faruwa wani lokacin saboda yawan jama'a ba ka iya tsayawa kawai ana ma security ma na suna ce ma kawai igaba igaba kawai ka ce kaka tsaya domin tsayuwan kan ya kawo matsala to idan an samu irin wannan matsalan yana nan to babu laifi a wuce fala na hayi babu hani kan wannan wala dafi sannan kai ma za a shiga baka baka tare mai shi bari ya wuce domin akwai darura wani ba darura ne ina son sauri in fita ba domin nan galibi mu darura ne ina son sauri in fita ni ina son fita ya zo kuma yana sallah bai karewa kawai in bi wannan ba darura ba ne darura ne kai da za ka wuce baka da yadda za ka yi saboda cunkoso kaga wannan babu laifi domin shi cunkoson ba a iya kontrol shi don haka ne kaga wayannan yan ana sallar ga wani riga maza ga wasu mata biyu uku su ma suna da ɗan tsawonsu da suka yi cikin maza ana tawafi tare a kawai da ya ce muna bai sa nan gaba a raba tsakanin masu tawafi maza da mata kawai me yasa ba a yi ce ba a iyaye ne shi mu dai ka zo gana muna maulidi mu sha ce maza da mata shi abin da yake so ya faɗi dama kenan shi ya ɗauko maganin kawai jawabin da aka bashi bai bashi dama ya faɗi ba amma abin da ya niyan faɗi kenan shi ya faɗi muna fahimta kowane taro za mu yi shi na mu muka shirya taron za mu yi a farfajiya ne muna iya tsarawa ga wurin maza ga wurin mata muna fahimta amma an kaje haramin nan da maza da mata an ce kowa zai yi umura kowa je yi tawafi haka ne ko ba haka bane kuma wurin tawafin guda ne kowa ya je sallah wa takhzu min maqami ibrahima musalla muna fahimta wuri guda ne kowa ya je safa da marwa ko ba aje lokaci ga lokacin tawafin maza ga mata ba a iya yin haka nan ma muna fahimta da haka abu ne wanda yake ba a iya ai komi kai muna fahimta Allah ke yafi amma abinda zamu iya duka bai dace ba ikhtilat cikin kowane lamari na addini a cuɗanya tsakanin maza da mata bai dace ba a keɓance ga wurin mata ko wurin da ake haɗuwa in ya kai lokacin sallah suna ƙoƙari duk da jama'an nan sai ga an yi wani barakis ko da igiya haka a ɗaure mata su shiga wuri haka cikin jama'an kaga in kuna duban tv ba ku gani wani wani wuri baki mata kenan muna gano ana kokari yadda za a yi a raba tsakanin maza da mata amma iya abin da za a yi kenan da an kai ka ɗauki wannan ya zama ma hujja ka kare baka da hujja muna fahimta ai ka yi abu wanda ya kana da hujja a kai amma ba abin da kai yi tattali tun da makka akwai wasu su iyaka batun addini wallahi da muka je makka ma ga abin da muka gani wallahi haka suke yi shega ya zo yana so ya ci ku da hujja alhalin kuma makkan ahlus sunna ne kuma ya ce shi ba ahlus sunna bane kaga munafiki ko cikin addini ko munafiki bane inda ya kace maka ana yin wa mu yi mun ji yanzu a aji komai da ake maka mu da kai duka shi za mu yi a gani kai ka zamo inda kake ko ka sake wuri shi ga mutum sinte sinte kawai cikin addini shi duba wani abu da yake advantage shi zai wallahi da muka ce maka ma haka ake ai ba wannan kada ake yi maka ba ko ababen da ake maka ne ka kawo mana muna ganewa inda da gaske kake bawan Allah wata cewa komi da ake yi maka daidai ba ne kana fita harami ga wani na busa sigari da kawai tun daga akara kutu kai tuna shi ka so ta sigarin ka faki ka ce wallahi ne maka wallahi kana fito ga ana sha kuma falare ne wallahi suna sha kana ka fara sha mana abu mai kyau ne ba komai da ake yi wurin da ake cewa mai kyau abin da ake yi wurin shi ka duba wanne ne dalili ya tabbatar ana yi shi ka dauki wannan wanda babu dalili akai ka bar shi muna fahimta ba komai da ake yi wurin na wani da ke wurin kowa ya zo ne yadda ka taho daga gana da naka haka wani kuma ya fito daga philippines da nashi wani ya fito daga brazil da nashi wani daga argentina da nashi wani daga china japan da nashi kowa da irin nashi ah, da yi wani na yi wani ya ce a wallahi ya muka je makama ma wallahi aka ake kai ma wani zai ɗauki naka shi ma ce haka ake kai garin su in ga son ka san addinin da ake wurin kai ka sami malumman wurin ka tambaye su su ma bayani sun gwada ma yadda ake amma ka je wurin tawafi ba malamin saudiya da zai bi kai na gwada ma ga yadda ake tawafi duk wani aiki da ake na nan ba wani malami mun she ka samu wani daga kasanku ko dan uwanka wani zai taimaka ma ba su iyawa sun ce ma za su yi da haka kai za ka koyo ka daga kasanku ka zo da eh, ka ji kai kana yi wani kwana yin wani daban shi dai ka sake naka ka bi na shi kenan muna fahimta da ba komai da aka gani wuri sha a dauka ba wurin nan akwai matsaloli da yawa da ina iya kasiye kashiyan ainihin magana na ad-darurat tubihul mahdurat saboda darura abin da aka hana ma sai ya halatta yana faruwa a wurin wanda irin wannan abin kila kai inda ke bashi to kada kai kokarin janyo wannan abin kai ma ka sa tun da dai an yi haka nan mu ma mun yi shi a kai haka ka kuskure muna fahimta ai da haka sai a kula kuma a kiyaye idan an samu akwai cunkoso bayan da za a yi lokacin babu laifi kan kowa domin an san dama da dalili ne amma ba haka ba bai dace ba mutum na sallah ka bi gaban shi muna fahimta a yi kai ma ka riki sutura wannan shi ne asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya koyar bisa ga abin da ya shafi wannan matsala shi abin da ke gaba ibahatul aqli wa shurbi wa naumi, fihi inda alhajja sana kuma ya karantawa ko kuwa za shi ke mun ya karantawa dacewa ibaha abu ne wanda ke ya dace al'akulu cin abinci wa shurbu da shan wani abin sha wa naumi da shi gaba daya fihi a cikin masallaci inda alhaja inda bukata inda bukata ka ka ci abinci cikin masallaci ka ka sha abin sha cikin masallaci kai ka iya ma kai ci a cikin masallaci amma inda bukata kala abdullahi bin alharis abdullahi bin alharis ya ce kunna na na'kulu ala ahadi rasulillah salam fil masjid al-khubz wal laham a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kasance mukan ci burodi da nama a cikin masallaci a zamanin manzon Allah sallasallam muna cin burodi da ainihin nama a cikin masallaci a wannan hadisi ne ingantacce wanda alamatul albani ya yi tahrijinsa a cikin tamamul minna fi ta'alika ala fiqh sunna wa qala nafi' nafi yace akhbarani ibn umar abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi ya bani labari annahu kana yanamu wa shabun azbun la ahla lahu fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam sha Allah dan Umar ya kasance wasu yana baici a cikin masallacin Annabi sallallahu lokacin shi samari ne gauro wanda bai da mata <laughs> a zamanin ansa shi yana kwana masallaci Abdullahi ibn Umar kina Allah ya kare ya ga shi kace lokacin da samari bai aure ba gauron shi yana kwana a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka na tabbatarwa ana iya bacci cikin masallaci inda bukata rawahu al-Bukhari wa qala aktharul hanafiyin mafi yawan mabiyan mazhabi na hanafiya wa shafi'iyu sana imam shafi'i shi ma ya faɗa wa ahmad imam ahmad bin hanbal ma ya faɗa wal jumhur da mafi yawan malumma magabata duka sun ce ya juzu naumu fil masjid bila karaha ya dace a yi bacci cikin masallaci babu wani karaha ka ya kai cikin masallaci amma kai da kina zaka ce an ce ka iya shi kenan ka zo inda kace ba mu bara kwana masallaci muka ce a ya dace an kwana masallaci shi shi na kwana masallaci ai ba na ka bane a ja masallaci na Allah ne kware amma Allah ya sa imara na masallacin hannun wasu kowane masallaci akwai wanda Allah ke sa kula da shi a hannunsu ka ji wani kaga an sa wani doka ba a baici cikin masallacin saboda wasu dalilu ne wanda kuma shari'a ya ba da dama a yi haka na haka masallaci da yake ba a hana baici ciki ba kai kai baici ciki wanda aka hana shi ka ka nemi wurin baici muna fahimta kada ka ce a tunda an ce ya dace dai wallahi sai na yi ya juzu nawmi fil masjid bila karaha ya dace a yi baici a cikin masallaci ba da wani karaha ba malam yudayyika ala musallin matukar shi wanda zai yi baicin ba zai kuntata a wani mai salla ba au yushawishu alayhi ko kuwa yazo yana damun masallata wani yana kwana masallaci ta musalla kai yana kwance kuma yana nishari bai tashi a an samu tashwishi nan wannan bai yiwuwa muna fahimta wa illa hurima wa amma in akwai damun masu sallah ga mai bai cikin masallaci shi a haramta mai kwana cikin masallaci domin masallaci asali a bisa gina ne don a yi sallah ko ba don baicin ba shi baicin da an ce ya dace ne to in baicin zai zo ya damu manufa da za a gina masallacin shi a yi mai shi a hana cin muna fahimta in kai kwanan ka masallaci ya ya zama matsala ga masallata shi a ce kai ka bar kwana masallaci domin masallacin ba don baicin aka gina ba kai an baka hanya ne ka iya kwana masallacin akwai bukata ba wurin kwana amma ka zo kwana masallacin ka zo ka kana damun masu sallah don kai kwanan ka masallaci sai a hana ka baici masallacin don a yi sallah saboda masallacin don sallah ne aka gina matsala na ƙarshe kashe wannan shi ne ba kullu ma hafu min darar a nisanci duk wani abin da ake jin tsoron zai iya cutar da mutum in za ka zo masallaci kana da bindiga albaru na ciki kaka sa aljihun ka zo masallaci akwai wasu na sa bindiga a jikinsu sun koku bindiga a wani labari da na ji bakin dr ahmad bamba allah jikan shi na dr idris ko dr idris na bauchi ko almajirin shi ne ya taba haduwa da shi daga kano cikin fira dai shi malam ya sauko mota ya ce a kai kaɗai ke tafiya ya ce ni kaɗai kai kawai haka ya ce a ce a mu ya kawata wannan tare ka ce a ni kawai shi ke yace su shiga gida dama almajirin shi wasu shiga ɗaki shi dr idris zai zauna a shi bindiga na aljihu ko ya ku bindiga gaba ɗaya bindiga ya tashi shi ne ya huda mai fulon a shiga wannan da yana fesu wani ba kyau muna ganewa da haka za ka zo masallaci bindiga da albaru kaka sa aljihun ka zo masallaci don kaya ka zo cikin sujada ka je ka taba wani wuri mun gane shi ne malaye ka na ce ijtinabu kullu ma hafi min hudarar a nisanci duk wani abin da ake ga ya iya cutar da mutum ka kawo masallaci ana bi musa daga abu musa al'ashari Allah ya kare da gari shani nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace idza marra dukkan fi masjidina idan ɗayanku zai wuce a cikin masallacin mu bayan zo sallah ma wucewa zai yi in za ka wuce a cikin masallacin mu au suqina ko kasuwanmu wa ma'ahu nabl kana tafiya tare da baka ka rike baka kana tafiya masallacinmu za ka wuce ko kasuwa falyumsika ala nisaliha ka kama bakin bakan ka rike abin zai yi soki wani to kama wurin ka riƙe sai da kawai ka ce wallahi ban gani sannu wallahi ba da gangana yi ba a a kiyaye in ji annabi sallallahu alaihi wasallam na magana kan bindiga ne domin yau shine makami da mutane suke rikewa kuma mugun makami kana sani walla wanda ya bindiga ka san akwai mugun hali tare da shi sosai mugu ne da ya kama ka shi kenan magana kenan da ka ji karan shi inda kanka ya zuto yanzu sabon labari kuma za a ji cikin gari Allah ya kari mai daga barin sharin bindiga musa yana da shari sosai wanda ya bindiga mugun halin shi ya fi na wanda ya baka ko dai daidai ne ah, to ba kama ka kama bakin sai ya ce bindiga ka ajiye gida ba wa Allah <laughs> nan gaba battlefield ba ne an zo wurin yaki ka je da bindiga nan ba halbe halbe aka zo yi ba bindiga na jiwa kai ka zo ka je ka halbe wani mun ji labarai da yawa polisai wani polisi ya ɗibe bindiga bindigan ya faɗi ya tashi ya kashe wani an yi da yawa ganin muna fahimta na sanar shi batun baka yake yi in za ka zo kasuwa a yi mata tara mutane ne in ka rike da baka ka kama bakin bakan in ka kiya ka kawo bindiga cire albarun duka ka sa aljihunka kan wani mistake yau ba albaru ne bindiga bai tashi ko ya tashi bai tashi mun fahimci matsalan da kyau in ka rike ba kaga kawo bakin ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga sai gwada muna don kaka cutar da wani ne a za a kala ka ce ba da ingan na ba ba a'a ka kawo bakin bakanka kaga cutar da kowa wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito qala al-imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah masa ya ce fi sharhi li hadha al-hadisi yayin da yake yi wa wannan hadisin sharhi ya ce wa haza fi cinabu kullu ma yi minu wa wannan ba baka kawai ba ne ya kunshi nisan da duk wani abin da ake jin tsoron shi hisa kuka na ce bindiga domin zamanin bin gaba wani mugu abu kamar bindiga inda abin ya kashe mutum ne yakan ba da kariya kuma wani lokacin an ji kana da bindiga wallahi ba a zuwa inda kake ngana hayaniya eh, eh, eh, wallahi yana rike da karfe ka fite wurin a lokacin an da shafa ma lafiya kaɗan kai ma kana da bindiga wani lokacin yana da kyau kai ma kana da wani wani lokacin amma kana da bindiga kai shigo da shi cikin mutane muna fahimta muna cewa bai da kyau ba wai bai da kyau ne komai shi bai da kyau ba wani lokacin ana shafa ma lafiya an san kana da bindiga ko a ce wallahi yana da bindiga wallahi ku bari wallahi yana da bindiga ku bari a ga an shafa ma lafiya amma bindiga da gaskiya ka duba ɓarnar shi na da yawa ya da ban tsoro sosai wani kafin ka ji karan shi ya same ka ba ka ji ka ce ka dodge ya kama ka inda ka ji pop to an kama ka kenan Allah ya kiyaye mu daga barin sharrin bindiga in ga da bindiga duk wani abin da ake jin tsoro ya iya cutar da mutane ka kawo masallaci ka kawo mun fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawo saboda an zo sallah ne ka zo a sa mutane kuma tsoro masallaci mutum sai wallahi ni masallacin ban zuwa kuma muna masallaci wani gaba da baka bindiga ya tashi aljibun shi sa'a ne da kafa gobe ka masallacin kuma a'a eh duk wani abin da yi jin tsoron shi ka kawo masallaci wattahadiru mimma yuzil muslimin haka ne akwai tsoratarwa kan duk abin da zai cutar da musulmai ka a kawo masallaci mun gane da haka masallaci mutum ya san zai zo ne wurin da yake akwai salama cikakken aminci da natsuwa da kwanciyar hankali ba wacce zai masallaci ne na tsoro ko wani bindiga na aljibi ko wani ya sa bomb don wasu 'yan ta'adda kuma cikin mu haka suke daga musulmi ya sa bomb ya je shiga masallaci ko ya je jihadi saboda Allah jihadi masallaci ake yi eh kai ka sa bomb jikinka ranar juma'a ka zo wurin jama'a wani ke cewa ashadu allah ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله انا الله اكبر shika masa banfu wai shi zai yi mutuwan shahada kuna ga akwai shahada nan cikin masallaci eh me yasa baka zuwa kanfu makiyan addini gaje ka tada banfu wurin in ka iya kawai ta'addanci ne akwai kuma wanda su wannan an riga an program kwakwalwarsu irin wannan suke su jihadin su masallaci ake she kun tashi sallah zuwa samu kuma fa Allah ya kiyaye mu daga barin wannan sharri duk wani abin da ke cutar da musulmi ba zuwa da shi masallaci muna fahimta ba ma ka tada abin ba ka sa ma banfun aljifin ku zo masallaci bai halatta ba kan wannan hadisi domin banfun aljifin ka yana ya tashi ko ba haka ba a kaga kawo masallacin kana da wani kaga ka zo da shi masallaci ka cutar da mutane kaga kawo bindiga masallaci kaga kawo wani wani addanka ko wani takobinka mai kaifi wanda yanzu ga ya yanke mutum kaga kawo masallaci bawan Allah ba an zo yaƙi ne ba an zo sallah a bar mutane su samu kwanci hankali da natsuwa a masallaci wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi koyar da na'am da aka mutum zai masallaci shi ya kiyaye duk abin da zai iya cutar da al'umma kuma mun ta baka mutum masallaci wancan har abinci wanda ke dawo mutane da wari an hana a ci a zo masallaci har abinci an hana a ci albasa an hana a ci tafarnuwa an hana a ci ganyen albasa an hana a sha sigari da wari shi ko ga sha giya kana wari ka zo masallaci na ababa ka an hana A ko su curuta ma mutum na tare da shi an ce mai an yafe mai shirye zo na gida ya yi sallah an yafe mai in ya warke ya zo masallaci saboda ka a cutar da masallata to in wayannan abinci da aka halitta ma kenan aka ce in ka cika ka zo masallaci to ya mutum zai dauko abin da zai iya kashe mutum ya kawo masallaci muna fahimta ai wannan bai dace ba kuma bai halatta ba dan ka zo masallaci inda jama'a suke zuwa da bindiga wurin bai dace ba ka sa bindiga ce ka shigo cikin jama'a komi na iya faruwa haka inda jama'a yake kaga kai wani abin da zai cutar da wani in kana tafiya cikin kasuwanmu ko masallacinmu kana rike da baka kawo bakin domin bakin ne akwai karfe da zai iya soki wani to ka rike bakin karfe da zai soki wani in ya yanke wani ma ya yanki hannunka domin naka ne mun fahimci abin da annasa nan ke koyar da mu da haka ba da ke rayuwa a nan sai wa mu kiyaye duk abin da zai iya cutar da mutane kada mu zo da su masallaci mai masallaci wuri ne yake ake samun nutsuwa a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu tsaya da karatunmu kuma na ga mun lokacin duka shi dai kafin mu tashi muna ƙara tunasar da al'umma kan karatuttuka wanda muka sanar kan za su zo cikin august tun daga 4 august insha Allah 4 august ranar juma'a kenan akwai wa'azi da za a yi tsakiyar zangon nan an kura rana about an rana about insha Allah akwai wa'azi da za a yi wanda akwai bukatan kowon mu yi kokari ya halarci wannan wurin bakin maluma za mu yi daga akara da kuma su wani za su shigo musamman saboda wannan wa'azin sa'annan asabar da lahad akwai ainihin daura da za a yi workshop kan abin da ya shafi ilimin fara'id ilimi na raba gado wanda daura ne na talibai na ilimi wanda akwai bukatar mu halarci ko mun gaya muku kafin lokacin ya kai an rajista wa'anda za su share kasar da a san adadin da a iya neman wuri da ke zai iloki jama'a da za a yi wannan daura na ba za ta ci ne kai tsaye kawai mutum ya wuce ya zo ba mun fahimci wannan yana tafi sa'anan rana asabar mai zuwa banda jibi asabar na asabar 5 august kenan akwai muhadara wanda za a yi cikin masallacin nan na wata-wata wanda ba kuma malami ne doktor abdulaziz harun faran daga birnin accra shine zai zo ya gabatar da wannan lecture insha Allah ta'ala kan abin da ya shafi lamari na hasada matsala ne wanda kowa muna bukatar ya ji ya gamsu shi bincika na tare da wani abu na hasada ko ba ni tare da shi domin mugun ciwo ne Allah ya kare mu gaba daya da haka mu shiga cikin jama'a masu yada wannan labarin sakon ya je nisa kowa ya ci ga abin da za a yi garin nan taro ne ana kiran kowane musulmi ya zo ya ji abin da yake zai taimaka mai rayu rayuwa mai kyau in ta musulunci Allah ya kai mu lokacin lafiya sannan mun gaya muku kuma bayan wannan kuma bayan sati biyu insha Allah ko na abu makamancin haka babban malaminmu na najeriya sakatare general na alisuna ko kungiyar izala na najeriya sheikh kabiru haruna gombe shi ma yana zuwa insha Allah ta'ala ka ana gama wannan sai kuma ga wanda kuma kibi ka august wata ne na busy na karatuka na alisuna wal jama'a cikin wannan garin da kan kayan tafiya ka duba lokacin tafiyan ka da kyau in kana wani kuma sauri ka kawo jiki a yi wannan da kai gaba ɗaya allah ya sa lokutan nan su kai muna lafiya kuma ba mu iko da karfin halarta kuma ya sa amfani da yasa aka shirya wa'annan karatukan ya kai ga al'umma gaba daya abinda muka faɗa wanda yake yadi da Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntumi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna afwa gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh